Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin goma sha biyar ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa hausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa. Jamila Tabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Ranar Lahadi mai zuwa za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a ƙasar Nijar. abin ya zo gaskiya aka ce mai tsoron wanka ya ce abin ya zo kenan eh Allah ya nuna mana Allah ya sa ai zabe lahiya a gama lahiya saboda abin yana ba da tsoro Jamila ko abin yana ba da tsoro irin zage zage irin zaki ga sakonnin zagi ana ta Ana turawa daga ko ina da fatan mutane su sa Nijar a gaba gaskiya sai da Nijar za a yi mulkin Nijar ɗan Nijar ta wargaje shi kenan ba ba neman wani mukami ba maganan mulki sosai kuma an san Nijar da zaman lahiya ya kamata mutane su lura da haka ai la'akari da haka a ci gaba da zama a haka a ci gaba da tattaunawa da muke da 'yan takarar shugaban kasar Nijar ko wakilansu yau za mu tattauna kai tsaye da Ibrahim Yakuba shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar. Sannan kuma za mu je Agadas da Dogon Dutse da kuma Yamai inda wasu 'yan ƙasar Nijar za su yi tambayoyinsu kai tsaye a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. To kafin mu ci gaba ga wannan waka ta kira ga 'yan Nijar su zama masu haɗin kai kamar yadda aka san su da shi. to jamila kamar yadda muka yi da duka sauran jami'u muna samun wani daga cikin jami'an wannan jam'iyya ya mana ya ga mana manuhohin jam'iyyar to yanzu nan sahabu imam aliyu abokin aikinmu ya taimaka mana ya wato ya yi magana da lawali ɗandano mataimakin daraktan yakin neman zaben shugab wato jami'ar mpn kishin ƙasa wanda ya zana mishi manuhohin su kamar haka ina tare da malam lawali ɗanɗano wato mataimakin darekta na yakin neman zaben jam'iyyar MPN kishin kasa a jamhuriyar Nijar. Malam Lawali barka kada zuwa cikin shirye-shiryen mu. Ina gaisuwa. To madalla, shin ko za ka gaya mana a takaice menene manufofin jam'iyyar ku a jere da yadda kuka ba da su lamba-lamba? To, eh. manufofin mu dai tsayyar mu dai kawa kashi goma sha biyu ne. Na'am. Kashi goma sha biyu. Kashi na farin akwai kishin kasa. Kishin kasa kishin kasa kasan ita jiwa jiwa zaman duniya zai in babu kishin kasa babu cigaba in yan kasa ba su kishin kasa babu cigaba shine manowa ta farin fara ta biyu kwanciyar hankali kwanciyar hankali so da in ka diba yau a kasan Nijar kewaye muke da kasashe masu tashi hankali idan dole kwanciyar hankali zaman su cikin mayan shi kashikan mu kashi na uku kashi na uku shine demokratiya wajen cikinta an bata saboda yau da demokrasiya har ana samun ta an zub da jini mutane sun mutu don kamata ba a ce kuma yanzu ana wasa da ita ta gane ko kashi na uku kashi na hudu abin kasa tattalin arziki shine kashi na uku saboda in babu in arzikin kasa kuma yar shi ba tashi hankali ne kashi na hudu mata mata a ba su da yara a ba su yancin su a ba su yancin saboda yau siyasar tamu yawancin mutanen lokacin miya tamu mata da yara ne sun ba mu haɗin kai kuma siyar da ta tamu in maka shi kashi na kashi na na shidda na biyar kashi na biyar kashi na biyar kashi na biyar eh. kashi na biyar samari a ba su darajar su saboda yanzu tsinta ya ake kaga samari sun zama kawar in dai za a zaɓe ne a neme su zo su jewa kuma shi kenan a manta su kuma sai bayan wata na biyar mu so muke su samari wa'annan ya to da su za a komi komi cikin tattamu kashi na bakwai duk wanda ke da kowa a bashi aiki da ɗan ƙasa a bashi aiki in ka gwani tashi hankali ka gwani tashi wani shaye-shaye wani ta'adda duk shi aiki ne kowa a bashi aiki ne kashi na na takwas kyan tawo da dukiya ta cikin ƙasa dukiyar cikin ƙasa ya zama ta 'yan ƙasa ce kashi na tara kashi na tara eh, likita gidan likita ya kamata a ce yau in ka zo gidan likita ka samu magani a maka magani ka iska likitoci ko ina kuma ya zama to a ce ko ina in ka ta cikin Nijar in dai ka dan mutsa ka ina ta samu likita in za ka maka magani kashi na goma eh, manoma manoma kamata a diba hankali ta a diba manoma har yau suke zaɓe suke arshirin ƙasa amma in aka samu su ma sai a manta su sai damana zuwa damana Allah ya wafi shuka abin aka samu a samu kuma in an sai kuma shi kuma sai zaɓe in ya dawo an dawo kansu kashi na goma sha ɗaya ya kamata a ce yau Nijar kewaye da mu akwai ƙasashe akwai ƙasashe da yawa akwai ya ke tare kuma na ƙasashe don ka bi inda ake wani aiki da na ƙasashe ake haɗuwa mu ma mu kawo mu ba da magana mu a san ki Nijar nan kuma ana da ita kashi na goma ya kamata eh, masu aikin hannu eh, masu eh, hankokin motsa jiki mawaka da masu saka da kowa kuwa duk waɗannan mutane su ma a dire da idan rahama a sa su cikin tahiyar tamu don kada sun yi an ya goma sha biyu wanda su ne kashikin tahiyar yan kishin kasa. to hajji lawali mun gode kwarai da gaske sai mun waiwaye ka. na gode. madalla madalla yawa. Jamila. Hausa ke ta ga ƙoshi ga kwanan yunwa. Mm. Da muka shigo aiki da sahi mun yi magana da Ibrahim Yakuba tun ma shekaran jiya mun yi magana mun ya da za a tattauna da shi yau. Mm. Amma yanzu ga shi layi. Ya hana. To bari da kan haɗu wani abu kan ce ko layin <laughs> ban ce ba. Eh. Dan matsala. Eh to <laughs> amma yanzu haka dai mun samu muna tare da ofishin murya Amurka na Yamai. da kuma abokan aikinmu na wato dogon dutse wanda ake ce ma dalol fm murya arewa muna kuma ƙoƙarin mu samu wani mai sauraron mu a gadas domin su ma su samu dama su yi tambayoyinsu malam yusuf kana jin mu yawa to dalol dogon dutse kuna jin mu yawa to yawa eh amma eh za ku da kamar rediyon ku na kunna ko yawa eh rediyo na kunna da Allah an za ku iya eh, a kashe shi ma saboda yana dawo mana cikin kunni yanzu dai muna nan muna ta kokarin gwada a waya ibrahim yakuba shugaban jami'ar mpn kishin kasa kuma dan takarar wannan jami'a kahin nan malam yusuf yanzu idan allah ya kai mu ranar lahadi mai zuwan nan za a yi zaɓe a ƙasar jamhuriyar niger me ake ciki yanzu yaya ka ga al'amura na ke tahiya to kawai yanzu dai ana iya cewa komi na tahiya salin alin inda 'yan takara daban-daban dai na neman shugabancin kasar wato 'yan takara goma sha biyar kowane yana cikin kaddamar da yakin neman zaɓe a sassa daban-daban na wannan kasar hajiya. Mm. yawa to wannan tambaya ban san ko zan yi maka ita ba saboda kin ga anan idan ana ana irin cikin yanayi irin wannan na siyasa za a tambaya kamar wani dan takara ake gani a gaba gaskiya a Nijar kuma a wannan zamanin kama kama kan ma wannan tambaya malam Yusuf ka amsa kuma in ja ma magana <laughs> to ai abin da suke gani ne ko kawai kawai ra'ayi ne na me suke gani eh yawa to za ka iya amsa baka tsoro abin da dai za a iya cewa dai jam'iyyun ne za a ba waɗanne jam'iyyu ne ake ganin watakila za su kai labari a wannan zaben an san cewa akwai dai jam'iyyar pnds tarayya da jam'iyyar ah, lumana da jam'iyyar da nasara ah, waɗanda da ana iya cewa su ne ake kallo a matsayin manya-manyan jam'i waɗanda ake sa ran cewa za su kai labari a wannan zafin. Mhm, to bari mu tambayi dogon dutse mu ji dogon na'am ga wata jam'iyya wacce ake ganin cewa za ta lashe wannan zafin kawo yanzu dai duk wanda ya ce aka ya yi riga malam masallaci. Eh amma tun da mun ga duka 'yan takarar yawancinsu duk wanda ya buɗe baki sai ya ce ba ma sai an je zagaye na biyu ba daga zagayen harko kuma a tarihin ƙasar Nijar ba a taɓa samun ɗan takarar da ya lashe zaɓe tun zagayen harko ba. to lalle a tarihin zaben Nijar ba a taɓa samun haka ba kuma idan kuna tuni ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Muhammadu Isuku shine soma bayyana haka daga misali kuma ana zuɗa zuna an ji shi ma shugaban hankuri Muhammadu Usman shi ma bayyana cewa zai lashe wannan zaben tun a zabe na farko mhm. yanzu dai a tsakanin waɗannan 'yan takarar guda biyu da kuma sauran jam'iyyar siyasar waye zai lashe zaben a karo na farko shin hakan zai samu ganin cewa a Nijar ba taɓa samun haka ba ya kasance kila wakala. Mm-hmm. To bari mu je dogon dutse da LOL FM muryar Arewa. Kuna jin mu? Eh muna jin. Yawa Sabiu ne ko? Eh ba shi bane. Aha to waki da wa muke magana? Kana magana da da Hayadan Jimma. To ya yi dan jimma yadda ka ji mun yi ma abokin aikinmu na Nyamai Yusuf Abdullahi tambayo ku a nan dogon dutse wace jami'a ce take tashe wace jami'a ce kuke ganin take da tasiri a nan dogon dutse? Eh a nan dogon dutse jami'a da ke tasiri ita ce jami'a MPN kishin kasa. Don mm. saboda mun ga sun yi taron nan cikin jihar dogon dutse sun tara jama'a sosai cikin ɗan lokaci kaɗan kuma cewa da ba su yi aiki ba da sauran wasu komin-komin da a kewaye eh, kuma bayan ma shi firizidan na npn ya zo har ya haita daga garin motoci sun yi ta zuwa cike da mutane sai da sun ka koma ba su samu magana da shi ba eh, cewa da sun zo sun ga mutane eh, an kare da wuri Idan dai yau idan shugaban jami'ar MPN kishin kasa Ibrahim Yakuba yana jin mu yanzu haka ko kuma wani na kusa da shi yana jin mu ko wani jigo a wannan jami'a na ji dai muna nan muna ta gwada duka layin wayoyin da ya ba mu shi da kan shi. Idan wayoyin suna rihe ne sai a yi kokari a buɗe su saboda mu samu mu yi magana da shi. A Zuladaini kana jin mu ya Agadas? Hello Zuladaini. Agadas kana jin mu? Alo. Alo, Jalare ni? Ina jin ku hajiya. Yawwa, yawwa. ina jin ku hajiya. Eh, yawwa. To, zaɓe dai yana ƙara ƙaratowa ya, wani cikin wani irin yanayi ake ana Agadas? To, hajiya muna cikin kwanciyar hankali dai alhamdulillah kuma harkokin siyasa komi yana saka kama kowa yana ta neman jama'a. Mm-hmm. Yadda dai na wannan tambaya a ko'ina kuma a Agadas wace jami'iya ce take tashe wace ce ta hita tasiri? gaskiya jam'iyyar da ke tashi hajiya kamar dai yadda aka saba ne ko ina eh, sai NDS tarayya ita ce da lamba daya nan. Mm, ba MNS da nasara ba? Eh. Akwai MNS da nasara akwai mana akwai kuma ita yakubi kin. Amma dai kamar wanda da suna motsi dai suna suna da mutane da yawa. da akwai wanda za a sa yin ma daya lambar biyu haka nan. Yawa. To ga duka alamu dai mun kasa samun layin Ibrahim Yakuba dan takarar jami'ar MPN kishin ƙasa kuma shugaban wannan jam'iyya. Malam Yusuf Abdullah akwai mutum guda da zaka ka bamu wanda ba ma jam'iyyar kishin ƙasa ba duka 'yan takarar jamhuriyar Nijar da ke saurare yanzu haka wani saƙo ne kuke da shi zuwa gare su me kuke so ku gaya musu me kuke so ku ga sun yi muku. eh na daidai ta wajen akwai matasa biyu da suka halarci wannan ofisi namu waɗanda suka so su ma su yi tambayoyi a cikin wannan shirin amma da yake ba samu shi wanda za a tattauna da shi ba ga dukkan alamu da suna da abin da suna so su faɗi wani abu a cikin eh tun da ba mu same shi ba muna da yan takarar shugaban kasa da yawa ga yan takarar a majalisar dokoki kuma na tabbata duk wanda ke da ƙuri'a a hannu tun da ƙuri'ar mutum ita ce yancin mutum wanda ke da ƙuri'a hannu shi yake da iko tunda shi yake naɗa shugaba shi yake safkewa in ya ga dama saboda haka wani irin saƙo kuke so ku aika ma duk wani ɗan takarar ƙasar jamhuriyar Nijar da ke sauraron ku yanzu haka. yanzu akwai wata tambaya da muke so in yi ma wannan shugaban kasar na cikin kasa eh, ibrahim ya fi hmm. yanzu idan allah da eh, dai farko dai zan cewa muhammad isu cikin alfa cikin lokaci ya yi doki mutaniyar kwantarashi da yawa sun samu aiki eh, amma akwai wani abu wanda mutane da faru ba yanzu an doki yan kwantarashi amma ba su da ilimin da za su ba yara horo kuma eh, idan gwamnati bai doke su ba ya kwantara da su mutane za su kai cewa wai ba ba doki mutane ba an tsale su suna nan suna zaman kashe wando to yanzu yaya ne za a yi maganin wannan matsala idan shugaban kasan eh, eh, wannan shugaban kishin kasa ibrahim yakuba idan ya samu iko allah ya bashi yaya ne zai yi ya jawo wannan eh, ya yi magance wannan matsalar bisa harkar horo na makaranta. Eh to Malam Ibrahim Yakuba dai bayana amma wani kira za ka yi tunda mun samu labarin cewa a karan harko mutane na cikin wani hali na ɗarɗar saboda irin zage-zage da ake yi da yaƙin neman zaɓe kamar ana gaba yaƙin neman zaɓe kamar yaƙi da makami irin wasu maganganu wani wata shawara wata nasiha za ka yi ma waɗannan 'yan takara na ƙasar jamhuriyar Nijar. To, shi dai dama dai ita abun ga siyasa ba waɗa ba ne in ba ga ba ne shi dama ya ja Allah ya ya riga ya ba ma wanda zai zai samu iko da ga Allah ya zaɓa ya zaɓe shi mu duk wanda abu da muke kai wani ne ne ne ne duk da dai da ja ya kare Allah shi kaɗai ya san wanda zai hau amma mutane ina neman in Allah su zamna ni ya samu shi in ta ga samu shi in ta ɓaci kuma za mu amma muna neman da Allah masu irin wannan tashi hankali da Allah su bari duka mu muna yan uwan juna ne to duka mu yan uwan juna mu ba wanda zai rufa mu muna ƙasa guda al'adun mu guda kenan bai kamata a ce muna nan muna rikima tsakanin mu ba ana nan ana tare mu bai kamata To Allah ya sa 'yan takarar ƙasar jamhuriyar Nijar sun ji wannan kira naka da kunnuwan basira. Dogon dutse a bamu mutum guda shi ma ya bayani tunda wanda za a yi wa tambaya baya nan. Yanzu sai sai dai mu sha hiranmu yanzu tunda ɗan takarar baya nan. Malami mai sunanka? Salamu alaikum Radio America. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi sunanka? Sunana Masa'udu Musa. To Masa'udu Musa me kake so kaga an yi maka wanda zai canza maka rayuwa a wannan zaɓe mutane suna ta zuwa garinku suna ta eh, tallata manuhohinsu ana ta yaƙin neman zaɓe kai su suna zuwa su ce muku zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza amma kai akwai wani abin da ya yi mahimmanci a gare ka me kake so ga su duka 'yan takarar ƙasar jamhuriyar Nijar da ke jin ka yanzu. duk wanda Allah ya ba iko cikin 'yan takara goma sha biyar abinda nika so in gani ayi cikin gari na dogon duti na farko muna da matsalar ruwa na damana ya an kai ruwa limitar talatin dogon duti ba ka da hanyar da zakabi wanda Allah ya ba cikin su kuka na yi mana kokari ruwan na a yi mana hanyoyin da za su bi su rabu da garin dogon duti na biyu eh, muna da wani katafaren tafki wanda in an ka inganta shi za a yi noman rani wanda ina ganin zai ciyar da mutanen da duk a cikin karkarar dogon dutse kuma ha'a ɗauka a kai ma wasu don haka duk wanda allah ba iko samun ikon ƙasar nijar cikin 'yan takara ga goma sha biyar mu duk wanda ya muna wanga ya kyauta mana na uku matasanmu ba su da aiki yi mutum shi karatu a rasa inda za a aika shi ko kuma a samu wanda zai mana hanyoyin a inganta ma matasa hanyoyinsu na kasuwanci su yi kasuwanci su yi ƙarhi duk wanda ya mana haka ya kyauta daga cikin su duk wanda Allah ba iko mu kaji kukan dogon doki a inganta mana noma da kiwo a sama matasa aiki ruwa da ka damun mu ga mana dogon dutse a jaye mana su su bar mana garin dogon dutse sannan a gyara mana tafkin dogon dutse a yi mana hanyoyi a yi mana gotoci wanda duk Allah ba sa amu kun yi kukan da a gare mu ga 'yan takarar ga goma sha biyar. To Allah ya sa sana ji. Ni ko Halima ina da wata tambaya na san dai mm. baya nan amma mm. dai in suna saurara ina son na ji a cikin tsarin da suka yi na goma sha biyu wani abin mamaki sai ban ga ilimi ba. an yi magana a kan samar wa matasa aiki kamar yadda wannan bawan Allah ya faɗa yanzu da kuma yadda za a taimaka wa mata da yara amma sanin kowa ne ba yadda za a yi ka samu aiki ko ma wani irin aiki ne ko aikin hannu ne ba ilimi to mm. ina ilimi yake a nan sannan ma harkar tsaro ma ai duk rashin ilimi ne ya janyo mutane suna aikin ga daɗin da inda shi Ibrahim Yakuba yana nan da watakila akwai akwai wani wata manuwa wanda ta kunshi watakila duka waɗannan da shi sai ya yi cikakken bayani amma tun da baya nan za mu ɗauki kawai manufan eh kawai za mu ɗauka mm. mu dai ba ilimi a ciki gaskiya kuma wani abin da nake so in ƙara yanzu lokaci ya wuce da ɗan jarida zai yana biye da ɗan siyasa wannan lokacin ya wuce ɗan siyasa shi ya kamata duk inda kawai yaɗa labarai take ya kamata a ce ya san muhimmancinta ta ya san yadda zai amfani da ita ya san kuma yadda zai ci amfanin amma lokaci ya wuce da ɗan jarida za ka ɗauki waya kai ta kira kai ta kira ka ji ga waya a kunne kuma ka ji waya a kashe. Sosai. Kin ga dai kamar yanzu mu ma a na Amurka ai lokacin zaɓe ne kowa yana ta yakin neman zaɓe. Yanzu duk gida gida ma ake zuwa mm. gida gida za a zuwa a kwankwasa maka a zauna a maka kirki a maka. Sosai. To kin gani ga abdulaziz nan yana ta hama yana ta kira allah sa da mu samu ibrahim yakuba din dan ya amsa mana tambayoyin masu saurari zuladaini kana jin mu Yawwato, tun da ba mu samu Ibrahim Yakuba ba dai kaji bayanan da sauran 'yan uwa suka yi nan ya mai da nan dogon duci kowane wani kira ne gare ku zuwa ga illahirin 'yan takarar shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. To shi kenan barin baki wani matashi da ke kusa da a bamu. Halo, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barkatu. Mi sunanka? Eh, sunana Muhammad Ma'amun Usman. To, Muhammad Ma'amun Usman muna sauraron ka me wani sako kake da shi ga duka 'yan takarar ƙasar jamhuriyar Nijar da ke sauraron ka yanzu haka? Eh, da farin da sai dai mu ce Ubangiji Allah ya sa a yi wannan zaɓe lahiya a kare lahiya. Amin. kuma kiran da muke da a gare su ya zamanto su gama kan wuri guda saboda dukkan da su dai 'yan nijar ne kuma duk wanda ya samu shugabanci nijar sai zai ma'aika yana abin da ya dace ya kamata su da wani son rai su da wani gaba da yake tsakaninsu da wani fada da yake tsakaninsu da wani kabilanci saboda a yi makasa aiki shine abin da muke da guri a gare su Eh, musamman mu da muke nan arewacin eh, ƙasa mu da kanmu muna da bukata eh, musamman a samu wanda zai kula wannan jiha tamu saboda nan ne arzikin ƙasa yake yi tsawa kuma akwai arziki da yawa ma wanda ba hiddo ba a cikin ƙasar da mm. ya kamata muna kira ga shugaban da zai samu wannan mulki ya yi kokarin yadda za a tono mana wannan arzikin na jiha mu kuma mu san cewa arzikin cikin jiha mu yake hiddo shi kenan ma'ana ya zamanto a kowane kaso da ake hidda ma kowace ja ya to ana ba kowace ja irin wannan kasan kenan muna fata ce jihar mu ya to ta samu irin wannan kaso wanda yake zai kawo ci gaba a bisa ita wata kanta wannan jihar kuma muna kira gare su Allah ubangiji ya ba sa tun siya madalmin kidaya babu Eh, bambanci a tsakanin su. Yin mm. irin abin da muke kira gare su. Eh, Yawa akwai wani lokaci can muna tattaunawa da mazamna Agadas kamar akwai matsalar ruwa musamman waɗanda ke yankin nan inda ake haƙar a ma'adinin ƙarƙashin ƙasa na uranium kamar wajejen arlit watakila ba kusan abin da ke faruwa can ba akwai matsalar gurɓataccen ruwa ba su da ruwa mai kyau wanda suke sha kuma nan cikin mm-hmm. garin agadas akwai irin wannan matsala eh lalle takamaimai adidin wanzu lokaci dai ba a cewa babu matsala akwai matsaloli zubi da a cikin garin agadas sai dai a ce alhamdulillah lokaci zuwa lokaci ana samun ruwan nan eh, rashin ruwan eh, amma bai yi kamari bai ruwan nan dai masha Allah za a ce amma muna cikin da daidai lahiyar launin yanzu dai ana nagar mhm. akwai wadatar ruwa mai amma dai ba a cewa komi yana tafiya daidai lokaci zuwa lokaci dai ana samun ɗan matsaloli wanda ba a rasa ba amma dai gaskiya sai dai misali alhamdulillah yawa to muna godiya sosai yusuf abdullahi akwai wanda zai ƙara wani abu a nan wajen ku eh to sai dai wani kila mhm, to in akwai wanda zai kara sai a bamu in babu sai mu tuntuɓi dogon dutse mu ji in akwai wanda zai kara wani abu tunda lokaci ya fara daga mana hannu. dole a gurguje wani kira ne zan ah, yi ga dukkanin siyasa da kuma talakawa da kansu wato abin da nake so kiran da nake so musu shine cewa a sa gaba ah, duk wannan cece ku ce na banza ne wato Nijar ita ce mai mahimmanci ba wai gurin da ake so a cimma ba yana kira ga dukkanin da su 'yan siyasar da su talakawan na cewa a sa jikar gaba sosai yawa dogon dutse na ma Yawwa akwai wanda zai kara kira ga 'yan takara a zamna lahiya dai a yi zaɓe cikin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Eh insha Allah. To muna ji. To dan jimma ya haye ne ah, daga dogono. To dan jimma ya haye ne zai to muna jin kamalan dan jimma. ma. Eh, bukata ce ga 'yan takaransu duka wanda Allah ya ci suwa. To su zamanto in mutum yana da laihi a kama shi tun da wuri ba sai lokacin siyasa ya kama ba sai an ya kamu ta manufa ta siyasa saboda ya zo ya biyo baya laihin shi ya ɓaci in wani ya zo ya san yayi wannan lahi kuma sai ya kamo shi ya to ya ce shi ma shi bi to ya zama to kenan ba a samu mutunan gaskiya in dai ya zama to ba a kamawa sai lokacin siyasa wa ina neman duk wanda Allah ci suwa ya bar irin waɗannan abubuwa in mutum bai da gaskiya a kama shi bisa kan lahi shi ka a bar shi a ce mai tunda namu na ba shi komi shi na ga sa ya zarsha adalci ga cikin ƙasa kuma wahala zai zama muna eh to su kiyaye wannan in sun ka kiyaye shi kuma sannan biskan ma'aikata yan an kasa mutum ya iya aike shi in ba a ga laifi gare ba ka a tashe shi saboda wani na bukatar wurin shi saboda mu anan dogon duci matsalar da magare mu kenan bisa kan fannin karatu saboda in kana kana ga wuri in wani ce yana son shi ta sheka za a yi a kawo nasu ko da nasu bai iya aikin to kenan ga yan kasa ba su cikin kwanciyar hankali bisa ka haka nan eh duk kenan duk wanda Allah so a kiyaye muna wannan to muna godiya sosai da lol fm murya arewa dogon dutsi yusuf abdullahi wanda ke ofishin eh, sashen hausa na murya ko kuma ofishin murya amurka a yamai da kuma zuladaini muna godiya sosai da malam muhammad wanda shi ma ya ba mu gudunmawar shi mun gode sosai fatan mu dai jamila wannan zaɓe na ƙasar jamhuriyar niger kamar yadda duk waɗannan suka yi kira sai da niger mu duka 'yan Nijar da bazan Nijar muke rawa. In babu Nijar babu mu. Yadda mu muka saba mu ba ma magana ni ba haushe ni ba zabar me ni ba hillace ni a'a idan ɗan Nijar na magana Nijar ce a gaba hmm. haka ake yi kuma haka ya kamata a yi. To Allah sa a yi zaɓe lafiya. Masu saurare sai gobe.